raqa'iq na al Abdullahi Abdullah ibn al rahimahullah muna cikin babu ma ja'a fi man talaba al-ilma li aghadin min hukuncin mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba sai dan samun tarkacen duniya Allah ya tsare mu Allah ka sa ba ma ciki wannan zai zama dilisin mu na sha ɗaya حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جعفر بن برقان أو قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن برقان كودي كسن شي أتكان ابن المبارك أقوي أقوي متن أيكا فن جعفر بن برقان كوكما بابو wanda ke tsakaninsu shi ne sufiyan sufiyan kuma a sauri ne ba ibn uyayna ba a sauri A sauri ba in na'u ba Mun gane. A Maimunidu Nihran daga Maimunu ɗan Nihran, Maimunidu Nihran al-Jazzaif araƙi ne daga cikin eh, manya-manyan tabi'ai. Eh, eh, Abun nan Abu Ayyub, shima alkunyarsa Abu Ayyubai. ya rasu 117 bayan hijira malami ne mai wa'azi daga cikin tabi'ai yana cin alkufa kuma malamin fiƙihu ne domin mufti ne na kufa Ƙana ya ce alƙasu yanta zirul maktanin Allah me yi wa mutane wa'azi kullum shi baya sauraron wa'azi sai dai shi ne wa'azi to yanta zirul makata min Allah yana nan yana jiran hushin Allah zai je tarar da hushin Allah wal mustami'u yantazihu rahmata shi kuma mai saurare wanda ya yadda ya saurara wata rana shi ma a masa wa'azi to yantazihu rahmata shi kuma yana jiran Allah ya masa rahama ranar lahira in ba ku manta ba asarinmu na baya na yazid ibn abi habib ya faɗa mana cewa min fitnati la'alimin faqihi an yakuna al-kalamu ahabba ilayhi min al-istima'i daga cikin abin da Allah zai jarrabu mutum da shi kullun ya zama shi baya san ya ji daga wani shi kullun sai dai a ji daga gare shi har wani ya rika alfahari shi baya sauraron kowa to musiba ce fitina ce in ji yazid na abi hadi Ina cikin jaraba wadda za a wa mutum ya ji shi baya iya saurara kowa eh, ba wanda zai iya ji shi in ana karatu shi ya fi ƙarfin wani ya masa karatu ya fi ƙarfin ya saurari karatun wani shi ya wuce shi ce musiba ce to shi ne nan shi ma mai mai mihran yake cewa القاص أي الذي يقص القاص إن سنشي القاص أو إن سنلوك شيني الواعظ بذكر القصص مين وأزيت عن يكاو القصة إيه إيه يكاوي قصة دومين قصة أنا إيه لك تكمل ما تشمهن يوم وأزي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك kaga na kusu so daga ana ba da kissa shi yasa imam ibn jauzi yake da littafin sa al-qissasu wa abin nan wal wa'izu kitabul qissas wal wa'izu wal wa'az kitabul qissas wal wa'az masu wa'azi da masu kissa masu wa'azi in an ce al-wa'iz shine bil kitabi bil kitabi was sunnah alqas shi kuma shine alwa'iz da zikr alqisas yi maka wa'azi da kissa eh na da tasirin kissa ko to ka zama kayi wa kanka tarbiyya ka yadda wani zai faɗi kai ma ka ji kuma ka ji cewa za ka amfana ba kawai za ka ji ba ka ji cewa duk wanda yake bayani za ka iya ƙaruwa da shi wallahi a cikin sauraron masu ilimi wanda ba kai ba ko da kana jin kai mai ilimi ne ana karuwa da abubuwa da yawa wallahi akwai wanda usulubi ma zaka koya a wajensa usulubin magana wani ya koya maka hausa mu a yarenmu na hausa hausa za ka kare da shi malami ne ko baka kare da komai da shi ba za ka kare da hausa amma wasu sai shi danyewa kunnuwansu bawali sai su ji kawai su sun fi karfin su saurari wani kuma ba su da wani uziri, amma mutum yana da uzuri ba yi da laifi ayyuka sun wa mutum yawa mutane sun danne shi bai da lokaci lokacin shi gabaki ɗaya an cinye to ne yana da uziri, amma haka nan kawai mutum ya sa wa kansa shi ba zai iya sauraron wani ba akwai matsala rijal ɗin wannan asarin gabaki ɗaya sai ƙasin dukkaninsu ya zo a matsayin marfu'i amma bai inganta ba eh an ruwaito shi marfu'i amma bai inganta ba kuma wani abin da zai baka mamaki al'abadila duka aka danganta musu wannan abdullahi bin amr abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin zubai dukkaninsu aka ce sun ce manzo Allah ta sama ya ce alqasu yantazihu almaqata wal mustami'u yantazihu rahmata amma la yasihu shay'un anhu marfu'an amma wannan magana ta waye ta maimunu dan mihranu Allah ya kara masa rahama حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول بابا مجهولين سنشيكم يحيى بن عبيد الله يا قسن شي متروكي هذا تن أنا sanadi ya tashi aiki shi yahya ibn ubaidillah shi waye matrukul hadith shi kuma babansa ɗin ubaidullah din da yace sami'tu abi shi kuma majhulul hali ne eh hali ne majhulul hal mutum ɗaya riwaya a wajensa shine ɗan shi shi yahya ibn ubaidillah din sannan walam yuwaffiq wa ahadu ba wanda ya taba yin ya ce mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba Dan shi dai kawai haka yi daka daka shi ka daka ya ƙulu sanito a ba huraira sai ƙulu aka ce ya ce ya ji sai na abu huraira yana cewa ƙalar su sallam ya hudu fi zama zamani rijalu ƙarshen zamani wasu mutane za su bayyana ya na duniya jiddi za su rika dabara dabara suna farauta duniya amma ta hanyar addini shine shine shine ikhtiyar shine mukhatala eh. yalbasuna lin-nasi julud dan min al-lin za su rika sanya wa mutane fatin abin nan raguna saboda taushi alsinatuhum ahna min har harsunansu sun fi zaƙi fiye da zuma wa qulubuhum qulubu zi'abi amma zukatansu zukatan kyarkecina ne Ya Allahu azza wa jalla aka ce Allah na cewa a cin alhadisul qudsi duk bai inganta ba afa bi tabtaruna yanzu da ni kuke huduwa am alayya tajtari'una ko ko da ni kuke amfani kuke karfin hali fabi halaftu to na rantse da kaina la'abu a sanna ala ula'ika minhun fitnatan wallahi sai na aiko waɗannan wata fitina ta da'ul halima minhum hairana wannan fitina wadda za ta bar mai nutsuwa a cikin su ya zama ruɗaɗɗe wannan asari bai wannan hadisi bai inganta ba eh, amma dai abin da yake nufi zargin mutanen da suke amfani da duniya da addini don su ci duniya inda a wannan zamanin namu yana cikin zamanin kama masu haɗe masu haɗe bayyanan waɗannan kafafen sada zumuntan Allah ya tsare mu Allah ba mu ikon cin gajiyar su ba tare da mun halaka ba to suna cikin irin wannan abubuwan shi da addini ya yi yawa shi da addini ya yi yawa a yi fatawar ƙarya a yi abin da za a daɗaɗa wa fan sai ƙwarai da gaske a halasta musu haram yana ciki ana jin tsoron mutane mutanen gari su suke sa malamai fatawa su suke son abin da suke so shi za a faɗa hmm? Abin da suke so shi za a faɗi abin da kuma ba sa so shi ce mu malaman nan ku daina ce mana kaza ah! ikon Allah wani malamai su daina ce musu kaza Allah shi kyauta haka malamin Allah ba ruwan shi da wasu mutanen gari yadda ba ruwan shi da gwamnati ba ruwan shi da mutanen gari Allah ne a gaban shi الله يسام زمك مصر حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه أنت tambayi سيدنا عبد الله umar wani وانا أبو بي سني sai ce ban sani ba sai ne sai ban sani ba Shi ne suke cewa magabata suke cewa wasu man akhta qawla la ajri faqad usibat maƙasiru. duk mutumin da ba zai iya cewa ban sani ba wannan an kashe shi an masa kisa a tsaye an kashe shi a tsaye ya mutu kawai sadaka ka saba da faɗin la ajri la a'lamu hatta abhasa eh zan bincika me aibi a ciki حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك daga cin abin da ke sa mutum ya wannan shine indan Allah yake yi kuma duk wanda ya masa gyara ko mun kankanta shi sai an sa gyara me aibi a ciki حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء سيدنا عبد الله بن عمر أن تنبيش وانا أبو فقال لا أدري سيتي بن سنيبا ثم أتبعها فقال أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم سيساكت لا أدري شيني أتبعها صوفية فلا أدري يتي لا أدري لا أدري بن سنيبا بن سنيبا yanzu a turiduna kuna nufin an ta ji alu zuhurana lakum jusuran kuma da bayanmu ya kasance muku gada fi jahannama a jahannama mu shiga wuta ku kuma ku zo ku wuce ta saman mu an ta kulu aftana bi haza ibn umar ya yi ibn umar ne ba ni fatawa wadda ka duk abin da faɗa to ka tabbatar da kana da dalili daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam istinbati akai in an ce daga Allah ko daga manzansa ana nufin ko dai kasance mamsukan ko ya zama ne mafhuman ko ya zama dalilan ko ya zama istidlalan shari da gaske dalil shine a karanta ayar ko hadisin balo balo Istiglali kuma shine daga hasken su aka gano in ma an tsariƙin qiyas wa in ma an tsariƙin istihsan وإما عن طريق شرع من قبلنا وإما عن, شريع عن, عن da sauran ƙawa'id da ake da su na isin batsun hukunce hukuncin shari'a to ka zama ta haka kai ba kawai da ka ba da mutum ya zama yana da takatsantsan a game da addinin addinin Allah ne ba na wani ba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شبغمة قال أبصر ابن مسعود تميم بن حزلم ساكتا وابن مسعود يحدث القوم فقال ابن مسعود يا تميم بن حزلم إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل وترانا أخشي أبصر ابن مسعود تميم بن حزلم ساكتا wata rana ta sagiduna abdullahi dan mas'ud sai ya kalli tamimu dan hazlam saki tamim ya shuru wa ibn mas'ud yuhaddithu alqawma abdullahi dan mas'ud yana taba mutane hadisi fa qala ibn mas'ud ya tamim ibn hazlam yace ya kai tamimu in istata'ta an takuna anta almuhaddatha ba muhaddisa ba fa'al inda zaka zaɓa. ka zauna a haka kullum a faɗa maka to in za ka iya haka to ka tabbata a haka ka shigo cikin wannan halin da muka tsinci kanmu a ciki eh, nan ibnu mas'ud yana nuna ne yana tsoratar da mutum irin girman mutumin da ke magana anilla a makwafin Allah domin idan ka zama kai ake faɗawa wa gaba ka da laifi ke ɗan daɗi ne eh, amma mai faɗi to ya tabbatar da abin da yake faɗin nan zai nana tashi a gaban Allah na ka tsare mu abin da kake faɗi za ka nana tashi a gaban Allah daga sai mutum ya san abin da yake faɗa mutane in mutane sun mai da karatu sun mai da bayani kai mutum ya iya wata aya ɗaya ko hadisi ɗaya ya zo ta surutu ya zagi wanda zai zaga ya ci mutuncin wanda zai ci mutunci to a girmama wannan abu abu ne da babu abin da ya kai shi haɗe duk abin da kai sai ka maimaita kuma ranar za ta zo kuma duka a gaban halittun Allah mutum zai maimaita abin da ya faɗa a duniya duk fata wadda ka bada da wa'azin da ka yi da ayar da ka fassara da hadisin da ka jawo da maganganun da kai za ka maimaita su a gaban Allah wasa ne abu ne mai sauki babu ne mai sauki daga idan mutum ya san ba zai iya tsarewa ba to yi kokari an ya kuna muhaddasa ya zama shi za a faɗawa ba shi ne mai faɗi sau da mai faɗa akwai aiki a gabansa amma mai saurari wahalarsa ba ta da yawa حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول إن المتكلم ينتظر الفتنة والمنصت ينتظر الرحمة كنجكم إن المتكلم ميمغانا ينتظر الفتنة يناجرا جرباوا لا أبن تكيش والمنصت ينتظر الرحمة شيكو مي سوغارو مي شيرو تشيكو مينا تنبا يناجرا ألا مسا رحمه domin shi aibi ya yi kaga wannan ana nuna mana kan mai gaggawa mutum ya bari sai ya shirya kuma ya bari malamansa su masa shaida cewa wane ka cancanta ka yi in aka ce wane ya cancanta ya yi ta shi ce domin su sun biyu hanya sun san abin da ke cikin abin kuma cikin shi suke to zai suka ce maka wane to Allah zai taimake ka amma kai ne kake naɗa kanka kake gaggawa akwai matsala a ciki wallahi kuna jin waɗannan wa'azozan sai mutum ya ji kamar ya bari ba shi ma ɗin Allah ya tsare mu حدثنا الحسين قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة yace kaga ba laifi mutum daya ya zo karatu wajenka ba laifi mutum biyuwar rajulai ne kai wasalasati haƙuku kai wal arba'ati ma ɗalibanka hudu fa idza azumatil halkatu, fa ansit wanshur kana ganin an fara taruwa a gaban ka an yawa to fa an fit kai shiru ka daina ba da karatu a wuyin shi ko kuma ka tashi ka gudu ka tashi ka gudu saboda ne saboda tsoron abin da zai faru da kai na gururi da jin yanzu a ah, duk waɗannan fani suke saurari shi ce shi yasa mai karantarwa a cikin haɗari yake Allah ya gafarta malam Jafar Allah ya ji kansa ina jin jiya ko shekaran jiya ne nake jin wani wani wani wani abin da din shi a gidan rediyo an sa karatun shi na tafsiri yace na hada ku da Allah na hada in yadda yake yin nan in zai in zai abil jiddiya shi na hada ku da Allah ba na san wannan kabbarar da kuke ba Allah ya saka da alherin nan ba nan kwayo nuna yi ko ana yi kai towa shi da tsayar to ya ce ba na so ya kuma ce Allah ya shaida har ya barantar da kan shi to wadda haka akwai aiki Allah ka fitar da mu Allah ka tsare mu mu karasa wannan na wahabu bin munabbihin din nan hmm. حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رباه بن زيد الرجل أن وهب بن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال قريب ذلك با الله كأن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى وهكذا an ra'ahu alima inna lil'ilmi tughyana ilimi na da wani jiji da kai da yake sa mutum da wuce gona da iri ka tughyanil mali kamar yadda dukiya take sa mutum ya riƙa rena mutane na hura musu hanci to haka ilimi ma na sawa shi yasa duka biyan da na ukunsu shine mulki idan aka jarrabu matashi ne karancin shekaru da gogayya da su to sai dai Allah masa gamdakatar kaga matashi da mulki kaga matashi da dukiya kaga matashi da ilimi to waɗannan ababen guda uku sai taka tsantsan amma in Allah yana son mutum in ya bashi da ƙananan shekaru to sai Allah ya taimake shi da masu faɗa masa ya ji mai mulki ne aka ba shi mulki an ba shi mulki da ƙananan shekaru sai Allah ya ba shi wuzara usidik sai Allah ya ba shi wuzara usidik sai ya ba shi masu ba da shawara na gaskiya waɗanda la ya habu ba sa jin tsoronsa za su faɗa mashi gaskiya shi kuma sai Allah ya tankwara shi ya amantawa mantawa da mulkinsa idan suka ba shi shawara ta gaskiya sai ya bi sai ya ci nasara umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi abinda Allah ya masa kenan shekarun shi talatin da takwas ko ya samu khalifanci sai Allah ya haɗa shi da manya-manyan tabi'ai manya-manyan tabi'ai suka kasance tare da shi malamai kuma na Allah waɗanda su suke faɗa masa shi kuma sai Allah ya sa shi ya zama mai bi sai ya ci nasara shi ya sa shekara biyun nan nashi sun fi wata shekara hamsin da aka yi ka haɗa da ai ba ma hamsin ba ɗayan wata wani wajen ko ɗari da hamsin ma shekara biyu Allah ya sa ƙasa ta ceto a hannunsa to wannan na cikin sirrin amma wanda ba shi ba fa wasu an ba su suna da ƙananan shekarun sai Allah ya basu su kawai suka ji su ne masu faɗa a ji sai aka basu su suka yi ta tamɓele suka yi ta taɓargaza suka yi ta sara suna kashe mutane suna yin ɓanna har su ma lokacin da ajalin su zo suka mutu ba wannan ke haka matashi a bashi ilimi ya zama ba da masu faɗa masa ya ji to haka zai ta ya ta tsiya eh. a zo kuna son karatu ya kyanar da ku biye biye zazzage ku da dattawa nan biye biye zazzage su su tashi su ba shi waje kaga ba daidai ba ne wannan sai ne ki baku wani wani ustazi malamin islamiyya ne fa aka ba shi aji dattawa ne wasu da zan faɗi muku su za ku ji matsayin su wasu ma kun san su dattawa matan aure rannan wata mata ta kamun kan shi wai ta zo wata dattijuwa Allah gafarta mata tara su wai ya zo ya ba su rubutu a allo ita kuma ta ba ta rubutu shi ne ce kuma fa kin zauna kamar rumfa ustaz an samu damuwa wai ya ce ta fai kaka da shi wai ta zauna kamar rumfa to haka dukiya yaro ya samu dukiya to sai abin da Allah yi to shi ne ɗuguyani ɗan ɗuguyani sannan ko ba yaro ba in aka jarabi mutum aka ba shi waɗannan ababen ko da dattijo ne na da shekaru idan Allah bai zaɓe shi ba sai ya halaka ta sanadiyarsu ƙwarai da gaske domin wani za ka ga ya tsufa ka ga mutum dattijo ya kai shekarun da bai kamata ya aikata wani abu ba da sunan ilimi yana aikata wallahi abin take ci la wani in kana kallo sai ka masa kuka sai ka ji hawaye na zubo maka shi wannan da babana ne ya zan yi baba mai jawo wa ɗayansa abin magana alheri ne da sunan kuma malanta kuma wani abin ta kai ci wasu sai su goyon baban nasu kaga ba daidai ba ne idan mutum ya kai wani mataki na shekaru sai tashi ake ba yi mana yana cikin sirrin ka haifi 'ya'ya na tsatsu za ka dawo da kai kake tarbiyyar yanzu su suke tarbiyyar ka san ita ce ka'ida a cikin abubuwan mu a shek mutawalli sha'arawi Allah ya fi masa yana faɗa yana cewa an taji da man yurabbi ka fi bufulati hatik fi bufulati shaykhukatik bufula ce ta shehu ka tsufa yanzu ka zama yaro to daga waɗannan da ka ba tarbiyya to su ne za su rama su kuma yanzu su zo su maka tarbiyya kaga shi ne sai zaɓin Allah ne so daga natsuwa in Allah ya ba mutum wata ni'ima wallahi kyauta ce ta Allah ba kowa Allah ce ba shi ni'ima bai ci gajiyar ni'ima wani aka ba shi ni'imar sai ta zama ni'ima an ba shi ilimi ga shekaru wanda ya kamata ya zama mai seta mutane amma idan ya wata taɓar gaza in ya wata ta'asar lafiya kai in kana ji sai ka zata wasu yara ne in shekara ashirin da wani abu kana zuwa ko zai gani a ce ai shekarun ki saba'in da bakwai inna lillahi wa inna ilaihi to yaushe إذا عاش امرؤ خمسين حولا ولم تر فيه آثار العفاف فلا تستصحبن له رشادا wa kad auda bi munnatihi tajafi ko ba haka mai zuhudi yace ba shekara hamsin hamsin da uku hamsin da biyar hamsin da shida hamsin da takwas sittin ha ba mala alaihi bi an ya kamata mutum ya kau ya kau da ya wasu abubuwan bai kamata ya shige su dattijo akwai abin da zai zo ya faru ma har a gama abin ba za a ji ta bakinsa ba ya anna sukuta aula a wannan lokacin shirinsa ya fi alkhairi Allah ya shirye mu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah kada ya sa mu zama ɗuga mulkan wa ilman wa malan eh Allah shi taimake mu Allah ya inganta ɗabi'unmu ya tsarkake zukatanmu ya tabbatar da mu akan aƙida ingantacciya ya tsare ƙasashe ƙasarmu daga fitinu duk abin da zai kafi tuna a cikin ƙasar mu Allah ya kawo mana da ita Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin gidajenmu da unguwanninmu da garuruwanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin nabiyyin rahmati wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh